Allah Ta baruko ta'ala cikin sa da amincewarsa ya tara mu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na abu zarnil gifari da ke nan garke a nan babban birnin tarayya abuja don ci gaba da karatun wannan littafi na a tarbiyyatu ala manhaji ahli sunnati wal jama'a idan yan uwa ba ce ba wannan shine darasi na 43 ko muna nan akan almu'ahilat waɗanda suka cancantar da sahabbai suka riki duniya mai ma'ana duniya ta dawo hannunsu ko da duniya ake so idan aka bi Allah za a samu eh, waɗanda suka yadda da alkawarin Allah suka bi abin da Allah yake so suka bi tsarinsa ya dawo ya damka musu duniya wannan labari Allah ya ba mu shi a cikin alkur'ani kan mutanen fir'auna in dai ba mun manta ba eh Allah ta'ala ya gwada mana yadda mutanen annabi Musa suka yi ta shan wahala ko amma suka rike Allah ana ce musu ku dai ku bi Allah innal arda lillahi yarithuha man yasha ko ƙasan nan da kuke gani fa ta Allah ce yana gadar da ita ga wanda ya so to ya gadar din eh Allah ya ba mu labari kam taraku min jannatin wa Allah ce da yawa sun bar gonaki waje na ni'ima da jin daɗi suwa su fir'auna wa zuru'in wa makamin kare da shuke-shuke da gurabe na jin daɗi ce duk sun bari daga ƙarshe ce kazalika wa aurasna ha kauman haka muka gadar da abun ga wasu mutane na daban waɗanda suka yi mana biyayya waɗanda muka ba duniyar ba su bi mu ba Allah ya ce sun tara sun nada sun nada sun nada sai muka karbe lokaci daya muka damka ma wanda suke mana biyayya a yau idan muka bi Allah zai karbo wannan duniya ya damka ta a hannunmu sannan a lahira kuma ba manya manyan gidaje a aljanna Allah ta'ala ya samu dace za mu tashi gaba ta shida istihanatuhum bi fi duniya wa zinataha aljawfa yadda sahabbai suka ƙasƙantar da ƙyale-ƙyalen duniya da kwalliyarta wanda yake aljaufa mai rudi mai rudani abinda ba komai ba idan duniya tana tashe sai ka ga kamar duka kenan idan mutum ne duniya take tashe a kansa kwatsam sai ka ji ya mutu kullum ina ba mutane wannan misali saboda mu muna nan abuja kenan ko duk wanda ka sani wane ne ya isa a nan ƙasar najeriya sai allah ya karɓi ransa yana abuja ina ake kai shi galiban gudu haka ne idan aka kai shi kaɗan ba da ɗan lokaci ka koma za ka ga ciyawa kan ƙabarinsa. wanda da da zai ga ciyawa a ƙofar gidansa zai kama kadina gadina ita ta kiransa kamar yana kiran karansa ko ba haka ba yau an waye gari shine ciyawa a kansa matarsa wani ya aure ta yana can yana jin daɗinsa gidan wasu sun gaji motocin mukaminsa an naɗa wani kai akwai mukaman da ba a kwana ba a naɗa wani ba ko ba haka ba ba a kwana to su sahabbai da suka fahimci haka duniya aljaufa rudi ce mai rudani ce sai suka wulakanta ta suka maida ta ba komi ba kuma sun haɗu da malami babba annabi muhammad wato da ya musu wani misali na duniya suna tafiya wata rana aka ga mushen ɗantayin me yake eh, bunsuru za mu ce ɗan akuya da eh, ko tunkiya mushe ya cikin kuwa zai sai wannan dirhami biyu ya rasulallah! wannan kuma dirhami biyu wa zai saya da dirhami daya babu ko kyauta aka bada ba za a karba ba ya ce to wannan duniyar da kuke gani ba ta kai wannan daraja ba ba uba ne mai daraja shi ne saƙon ai in dai wannan abin yana da daraja a wajenku to tana da daraja a wurin Allah yadda wannan abin bai da daraja a wurin ku ba ku so haka duniya ba ta da wani kima a wurin Allah ya jama'a kullum abin da ake gaya mana mutum ya tsaya ya nemi lahira gwargwadon abin da zai iya da ayyukan lahira wannan kuma bai hana ka yi ka na duniya gwargwado domin ka rayu da mutunci ana ganewa don ka rayu da karama idan Allah ya kawo ka zamanin waɗanda suke ba sa mutunta mutane sai sun gansu da wani haske bai hana kai ma ka kare kanka da wannan ana ganewa yi da haka suke sahabbai sun mai da duniyan nan ba komi ba wa kad bayyana Allah azza wa jalla haka ne hakika Allah ya yi bayani annal kufara cewa lalle arna kafirai kuma allazina yaktaruna bi zinati dunya ko wa zukhrufiha kafirai kenan ba ba musulmai ba ko kafirai suke ruduwa da duniya yanzu ka dubi ka dubi kirista akwai kiristocin da ina tattauna da su akan bible idan ina kawo musu aya a bible sai in gane ba su ma san shi ba wani ma bai taba karanta bible din ba kwata-kwata bai taba karanta bible ba kwata-kwata da ba kuna ganewa yanzu misali yadda musulmi ke kai 'ya'yansu islamiyya kirista na kai 'ya'yansu haka amma da wuya ka samu wanda ɗansa baya zuwa boko ya suka ɗauki bokon nan Shi ne allan bauta kirista ko ka ce arna gaba ɗaya sun fi bautar makarantar boko fiye da addini yadda suke suke zuba kudinsu a boko to ko ina ba su zuba kudinsu haka to mu ma shine ake jan hankalinmu ba a ce karka yi ba amma ka ɗauki abun huwar razzaku kuna gane mushkilan ɗaukar wannan karatun shine a razzaku in ba shi ba ba za a yi arziki ba wannan shirka ne da Allah ko da shi ko ba shi za a yin arziki amma dai yana daga cikin al'akhdhu bil asbabi jama'a muna fahimta to su arna wanda ba musulmi ba wannan ɗabi'a su ce bai kamata mu mu narke mu zama irinsu ba to kaji kafirai suke ruduwa da duniya Allah ta'ala yake cewa su gina lillazina kafaru hayatud duniya an kawata ma sai aka kawo shi mabniyun alama ko mallam yusammi malam yusammi fa'ilahu ko wanda yayi aiki din wato ba a cewa Allah mabniyun eh, bin alal majhul yawa eh, wato ta'adduban ma Allah ko saboda ladabi ga Allah an kawata wa kafirai duniya an sa musu son duniya son duniya ɗabi'a ce ta kafarai wanda yau mun narke mun ɗabi'antu da ita ƙwarai kuwa Allah ta'ala ce an ƙawata makafirai son duniya duk yadda za a yi arne ya ji daɗi to haka yake so da za ka samu matalaucin arne sai ka ga jin daɗi yake so matalaucin arne fa amma so yake dan daki tsurut kaga mutum na zaune a area da gwamnati bata ta yarda ba inda inda za a rusawa amma yazo zo ita kera gida ko ita kera gida yana yana kyale-kyale ya sa wannan ya sa wannan ya sa wannan kaga dai so yake ya nuna yana cikin jin daɗi rayuwa ta jin daɗi sai ya shirya ta a cikin ƙauye saboda shi ne an kawata san duniya zuyina na kafarul hayatud duniya sai Allah ya ce ga wani kakadan daga cikin halinsu wa yaskharuna min na amanu babu ranar da ba su yi wa masu imani izgili kullum mu abin izgili ne a wurin su. yanayin sa suturarka abin izgili ne yanayin abincinka abin izgili ne addinin ka abin izgili ne komi izgili amma dai mahallu shahid an kawata musu son duniya suwa aka kawata wa san duniya kafirai to kenan in muna so mu raba kanmu da su ya zamu yi mu yi nesa da me mu yi nesa da duniya a wata aya Allah ta'ala yake cewa walaula an ya kuna nasu ummatan wahida ko da mutane za su kasance al'umma guda su zama kan abu guda la ja'alna liman yakfuru bir rahmani li buyutihim suqufan min fidda da mun sanya waɗanda suka yi wa Allah tawaye a ce mutane duk su kafirci sai a sanya ma waɗanda suka yi wa Allah karan tsaye suka kafirce masa sai a mai da rufin gidansu ya zama na azurfa an gane me yake cewa E zinc shi ba dai turancin ne kwano ba kwano jinka ka ji hausa jinka za a sanya jinkar gidan ta zama ta me kai wasu fa anan naji basu ma san jin kan ba a musamman dai haifaffan Abuja kan eh sai kai arewa sai a ce alhaji wane mai jinka ko ba ka ke ba to jinka din eh shine rufi ko to da mutane za a yi wa Allah tawaye waɗanda suka yi wa Allah tawayen nan Allah zai sanya ainihin gidajensu su zamo min fidda na wato azurfa wa ma'arija da ainihin tsani alaiha ya zaharuna a sanya musu tsani wanda shi za su hau a matsayin matakala tsanin azurfa mutum ya taka azurfa ya shiga gidansa ana ganewa yanzu nan misali a ce saman masallacin na azurfa ne rigima za a kama yi a kansa ya zama mai dukiya wani wuri na nawa ya bulla can wajen mu ana samun zinari eh can wajen mu ko kai malam sai ka je ka gani malam mutane suna bautawa kudi la haula wala quwwata illa billah a kira mutane a ce an bude islamiyya manya kyauta islamiyyar dare kyauta su ki zuwa amma mala a ce maka wajen kwakwalar zinari da ba tabbas za ka samu ko ba za ka samu ba sai mutum ibar gidansa karfe ukun dare asuba te musu a gurin su kama kwakwala salloli biyar ba a yi cikin jam'i ba a gama kwakwale kwakwalen kuma bai samu ba eh? ana na ana kwakwalar zinarin can wajen mu ni na gaya musu na ce wannan zinarin da ko ga an samu nan ba alheri ba ne ina gaya mu na ce dan yana iya zama mana fitina irin na zamfara a kashe wanda bai je bai gani ba saboda kwakwalar zinari ka san mu ba a iya cin kwan makauniya ba a nan a wannan kasar ba in an samu arziki madadin hukuma ta shiga ciki ta sa ido a yi abin da ya kamata a'a sai a bar mutane a ta kashe kashe a ta tsafi wai an kwakwalo zinari a shiga ramin zinari da mace aje aje a lalata ko kuma aje a nemo mutum mai siffa kaza a zo a zo a zo a luwaɗi duk wannan ba shi ke janyo mana fitina ba to wa'anda ma suka yi wa Allah tawaye don Allah ya gwada musu bayan sun wa Allah tawaye cewa duniya ba ta da daraja da kima a wurin Allah sai Allah ya maida musu rufin gidansu ya koma azurfa Allah ya ce damu musu haka su gama jin daɗin za su zo same mu eh ai musu matakala na zinari ai musu haka su gama jin daɗin za su zo su iske mu wali buyutihim abwaban wa sururan alaiha yattaki'un a wa gidajen kofofi na zinari gadaje na zinari wanda akai suke kwanciya yanzu ka gaya man mai kuɗi ɗaya mai kwanciya a gadon zinari zallan ɗanyen zinari yana bacci a kai ce ba kuɗin mani lebura ne Allah ya ce damu musu haka ƙofar zinari matakalar zinari gadon zinari duk abin da za su yi amfani da shi rufin gidan ma na zinari Allah ya ce damu musu haka akwai wannan arzikin Allah ya wuce haka da an yi musu haka alaiha yattaki'un sai Allah ya ce wa zukhrufa kai da kayan karas iri-iri sai Allah ya dunkule su anan kayan me kayan karas ya ce wa in kullu zalika sai dai duk wannan abin gaba daya gadon zinari matakalar zinari kofar zinari rufin zinari lamma mata'ul hayatid duniya bai wuce dan dadin duniya na lokaci ba dan wani dadi ne na dan wani lokaci wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin lahira a wajen ubangijinka ya tanade ta ne gawa ga masu jin tsoronsa jama'a muna gane wannan kaga sai yanzu aka yi maganar masu imani lil muttaqin gidan lahira to ubangijinka ya tanade shi ne musamman ga waɗanda suke da takawa waɗanda suke ainihin da jin tsoron Allah Allah ta'ala ya sanya mu cikin su a wata wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kanati duniya ta adilu inda Allah janaha bauda duniyan nan da ta kai fuffuken sauro ko ko kuda sauro ko masa kalkafira min hashur bata ma'i da Allah ba zai ba wanda ya kafirce masa kotar ruwa ɗaya ba da wannan zinarin da kake gani da teku da duk abin da ka gani a wurin Allah ba komi ba ne malam hadisi ne fa annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana cewa Allah ya tanadi rahama guda ɗari wanda zai ji kan bayi da ita sai ya sako rahama ɗaya nan duniya tak duk tausayina da kake ji yau da za mu ga wani ya faɗi ya ji ciwo jini ya fito sai mu tausaya mai duk cikin wannan ɗayan ne tausayin uwa ga ɗanta in zai kone ta shiga duk cikin ɗayan nan a zo dabba kun sha gani abin nan a talabishin zaki ya zo zai kama dabba ɗaya. uwa ta shiga a kama ta a madadi duk ba cikin wannan tausayin ne guda duk wannan ya duru fi rahmatin wahida ana ganewa Tisi'in da taran suna wurin Allah yana jira ya ji tausayin mu da shi ya tanadi wannan don mu don ya tausaya mana rahama tisi'in da tara ba a taba su ba to haka kuma narko yake wutan ma da ya tanada to ɗaya ce cikin nawa saba'in don haka mutum ita ka tsantsan duniyar nan da ta kai darajar fukukin sauro kafiri da bai samu ruwa ya sha ba amma ga yana yana fantamawa wata kasan ma ce kafiri ne shugaba da yake zama akwai alamun suna shirin kakaba mana kahirin kasan 'yan siyasa ba su da kunya illa man rahimahumullahu wanda Allah ya ji kansu ba kunya ne da su ba jiya sun ce mana ai a mu ne abokan addinin ku suna ya dauko su ce to ai lura ce abun karba karba ne sun kuma sun tashi kwacewa su dawo gurin mu su ce wa'yancan ba su addinin mu wallahi malam kada mu yadda abin nan fa dole ya dawo hannun musulmi ya kuka gani malam ku yi wa'azi Allahu akbar ko ba ka bane Ko duk abin da muke yi a duniya to babu yadda za a yi mu fifita kafiri akan musulmi ko me ake yi musulmi na gaba da kafiri saboda wannan kalma da ya da Allah dan duk wanda bai wa kansa adalci ya ba Allah haƙƙinsa ba to ni ba ni yadda da shi cewa zai ban haƙƙina illa dai wani dalili yakan sa wani kafirin ya fi musulmi kirki wajen mu'amala kaga dai nan ba haka aka so ba sai dai haka aka samu amma ba haka aka so ba fa'alima sahabatu radiyallahu anhum haƙaratar duniya to daga wannan karatu da wancan ayoyi da wannan hadisi nan ne sahabbai suka gano wulakancin duniya da ta ko sannan mai wazifa zakarufuha zif abin da ke jabu ana ganewa yawa jabun abin nan eh, eh, kyale-kyalen duniya jabu ne wani abin za ga ana ma kyale da shi ka gan shi mai kyau sai ka siya ka zo gida sai gana shi ne jabu ne mai sunan shi ma fake ka ni abu fake sunan shi wanda bai da kyau eh na wani yare na kuwa substandard kuke ta kuma akwai yare da kuke yawwa to da kuke cewa eh mara kyau ne sahabbai Allah ya ba su basira Allah ya yi musu misali annabi ya yi musu misali sai suka gano duniya ba ta da wani daraja fasta hannu biha suka ainihin kankanta ta haka ne ko eh, ina ne falam tubhirhum al'adwa eh, hasken duniya bata burge wato bai burge su ba kyale duniya bai burge su ba walam tashgalhum ash-shahawatu sha'awa ba ta shagaltar da su ba kaga a nan magana za ka fahimci ba wai mutum bai sha'awa ba ne sha'awa tana nan kuma mutum yana sha'awa sha'awan mace sha'awan gida sha'awan abin hawa sha'awan tufafi amma kada wannan abin ya shagaltar da kai daga abin da ya kawo ka ana ganewa yawwa ka san wasu nan sai su kasa ganewa cha to ai dole sai ka koma eh, wani gakanin an ganka za a kau da kai ka gona rashin fahimtar nasi ne ana fahimta jama'a a shahawat na duniya ba ta shagaltar da su ba wato ya zama shine gabansu arsala eh, sa'ad ko qabal al-qadisiyya rubi'iyu ibnu amir haka ne kai haka ne yawwa dan ila rustum haka ne ko shi sa'ad ya aika wannan rubu'iyu dan amir a matsayin dan aike zuwa rustum kenan haka magana take ko ƙa'idar jiyushul alfaransiya wanda shi ne jagoran rundunan wato farisawa wa amiruhum kuma shi ne dai shugabansu fadakala alaihi sai shiga majalisa shi sa'ad shine overall commander kuke ya kuke fada commandan kwamandoji Commandan kwamandoji da yaran naku eh to kaji kajon turanci wai commander in chief eh wani turanci ne <laughs> ai shi wannan yare sai kayo nan sai ka ga, yi ashe ba nan bane ai larabcin nan da muke ki jama'a shine sac eh eh shi larabci anta anta ne anti anti ne antuma antuma ne antum antum ne antunna antunna ne komi kai waye eh amma wannan nuna mutum guda ce yu su biyu ma a ce yu can ma mata a ce yu can ta a ce yu kaga yu yu din yayi yawa amma kuma <laughs> an riga a mai da shi yaren samun kudi da za a mai da larabci yaren samun kudi na shekara biyu malam sai ka nemi wanda bai jin larabci ka rasa saboda kudin muke bi <laughs> Allah gyara zukatan mu a <laughs> ce to duk wanda ya larabci za a bashi kaza malam in kana rijista sai ka rufe ina gaya maka wannan in kana rijista masu koyi larabci rufewa za ka yi ce ana kwakwalar zinari mutane sun ki zuwa islamiyya amma sun tafi kwakwalar zinari zinarin da ba tabbas eh? shi malam ko da kai wani iya gwada mana zinarin na akwalba wani ya zo da shi nan ni da yake daman da lafiyar idanu haka yake cewa gashi a ciki ɗan kwalba ce ɗaya haka kamar kan kumba ce gashi a ciki yana ta juyawa ni da kwalban nake gani wai akwai zinarin a ciki wai yana nan ciki shi ne gari gari nan da kake gani mana an kwakwala ne ya siya ai ana fitar da kaya wasu nan shi kaya eh? ah, ni dai ban ga zinarin ba amma ga kwalban na gani ana ta dan abin da dan wasu abubuwa ciki can yan ƙanana ƙanana kaman ka sake ya gero ba kai yan dai ƙanana ƙanana kamar irin fatsatsin rana din nan shi ne yanzu saboda wannan kwakwalar wannan mutum ya ki zuwa sallah salloli biyar ya rasa su a jam'i aiko ya kwakwalo zinari to yanzu dai babban kwamanda a babban yaƙi yaƙin kadisiyya ya aika wani sahabi da ake kiransa amir eh, rubi'iyu ibnu amir ko a matsayin ɗan aike to zuga shi ya shigo fada wa kada zayyano majalisahu bin namariki wannan majalisa an mata kwalliya da filon lake cako filo jam'in sato filo da yawa kulillika yake ba filon lawa fulillika eh ka san irin fulan nan da za a dan zauna a jingina mutum akwai son jin daɗi wai yana zaune shi ma yana so ya jingina shi ma a jika inna lillahi wa inna kuma shaidan sai ya rika sa mutum har ya kai abinci ma zai rika so ya rika ci ana kwanci wazzarabi da katifu ko haka ne e wazzarabi alharir da katifu wanda aka yi su da alhariri sai mai nan nawa ya dan goge nan eh ji ba wa wa azharun ko alyawaqiti da ainihin ah, yaqutu eh ban ji ku ba eh shi din ne dai shine eh wato ya kutu kada ku ce na san ban san shi ba yawwa ya kutu iyakaci na shi da shi karatu da ya kutu da lu'ulu'u a Samina mai tsada al'azima ai na ga mun gane kayan dai karas wa alaihi tajahu yana sanye da hularsa crown dinsa wa gaira zalika min al'amti ati Samina da dai abubuwa da yawa na kayan jin daɗi masu tsada su ya eh, yakutu lu'ulu'u duk muna jin su ko lu'ulu'un nan sun ce shine diamond to sun ce ne fa eh, shine din koko dai sun ce ne eh, a ai ka san akwai abin da ba za ka yi saurin karawa ba hatta wannan hariri din ni dai so ɗaya na gan shi shi ma an ce gashi ban ga wani bambanci ba ko wani abu na nan iya ganewa an dai nuna mana ce wannan shine alhariri shi ma a saudiya ne inda suke yin rigar ɗakin ka'aba an fahimta yawwa san akwai abin da baka gani ba ba za ka karar ba to amma sauran abubuwan nan kamar wancan ya kutu kai ka san ya kutu malam eh to ai <laughs> akwai wanda ya san ya kutu a nan a in ka sani sai ka taimaka mana haba jama'a to ko malam da yake kai ka zaga sosai duniya eh? <laughs> wacce ɗaya muke waye ya san ya kutu ya taimaka mana eh to to shi kenan yawa da Allah abinci ko bana mai shi to yanzu dai ka ɗauka kana cikin fada an yi abin da decoration kuke ko an yi wa fada kwalliya irin na masoyan duniya kwalliya irin ta 'yan duniya ga katifu na laushi ga kujeru komi kake gani ya kutu ne kawai da lu'ulu'u masu tsada ya caka hula wa da zalika midal amta ce samina wa kajjalasa ala saririn min zahab kujerar da ya zauna zinari ne zalla zaune yake kan kudi kai da kake kwakwale kwakwale ka je inda zinari yake <laughs> ko ba haka ba in kwakwala za kai, ka je kai. yana zaune a kujera ta zinari wada kala rubi'iyu bi thiyabin safiqa sai ga rubi'iyu ya shigo da ainihin tufafi safiqa mai shara-shara rigar da ba kowa bace ce ana ganewa riga shara-shara irin riga dai wadda ke gwada maka cewa dai wannan ga halin da ake ciki wa tursin wa farasin kasira yana rike da abin nan ɗinsa abin kariya dai garkuwa da ɗan abin nan ɗinsa ɗan gajere dokinsa ɗan gajere in ka ji an ce doki gajere ka san talauci ne kamar yanzu a ce ma mutum ya zo da tsohuwar mota sai an tura a kwarai walam yazal rakibaha hatta dasa biha ala tarafil bisad da yazo da dokin nan nashi madadin ya sauka yadda ake wa sarakuna can waje ya fakin kawai sai ya shige cikin fada da doki kai bai tsaya ko ina ba sai da ya taka shimfidar sarki da ɗaya daga cikin mabiyansa ya yi haka da kwanansa ya ƙare ba ana ganin dukiya aka zuba ba shi abin da ya ɗauka kamar yana taka kashi bai da daraja a gurinsa ba inda ya zarce sai kan shimfiɗa ya taka shimfiɗa shi thumma manazala wara rabataha ya sauka ya ɗaura wannan doki a wurin kaga inda dokin zai ci gaba da kashi a wurin bi ba da tilkal wisada da ya tashi daura dokin sai ya dubu ɗaya daga cikin manya-manyan filulluka a wurin sai ya daura igiyar dokin a wurin ya aje shi fular doki abinda kake gani kuɗi wani bai gan shi kamar ganye yake kallonsa ko ba ruwan shi kawai sai ya daura doki wa aka bala alaihi wa aka bala wa alaihi silahuhu haka ya kamata wa dir'u yana sanye da tufafin eh, da yana rataye da makaminsa da sulkensa haka ne ko eh wa bida'atahu ala ra'sihi da hularsa hular kwanon nan sun eh, hular kwano ta yaki. tana sanye a kansa shi wancan abin ne taji ne kambi ne na binnan kram ne na mulki ana ganewa shi ko wannan tashi yar eh, eh, eh, abin nan bida ce ta yawa hular soja hular kwano muke jago hular kwano ya kukul to akwai irin ta musulmi hular kwano ta musulmi wanda suke fita da ita yaki tana nan sanya kansa yana tafiya shi kawai fakalu lau suka ce za a sila haka kai malam a ja makaminka ba a zuwa kusa da bai da makami faƙale ce inni lam atikum wa inna ma ji'tukum kina da autumuni ina so mu gane maganin nan inni lam atikum ba zuwa wajen ku nayi ba a'a ba ni na zo ba ku kuka gayyato ni kun aiko dan sako ne zuwa ga shugabana a zo a yi sulhu mu da ku sai shugaba na aiko kun ga ku kuka nema don Allah wannan mutunci ko ba mutunci ba eh magana fa sai ka isa ka faɗa malam ka karɓi na ce kuma ka faɗi gaskiya ha <laughs> malam mai yiwa eh inda ka karɓa sai na bawo shi ya ce idan baki ya ci to karatun kowa ya gane shi ya ce a'a bari maimaita don jumla tamun daɗi inni lam atikum ba kawo kaina na yi ba wa na ma ji'tukum na zo muku ne hina da autumuni da kuka gayyato ni gayyata ce na amsa eh na amsa gayyata A ko buki ka je ba a gayyace ka ba baka cika mutunci ba Ba in taraktumuni hakaza idan kun manni in je da makami na wa illa raja'tu in ba ku yadda ban koma ku zaba ku kuke so a yi zama idan za ku bi ni a yadda nake so in tsaya a yi zama in ba ku yadda ban wuce a fasa zaman eh malam da kun ja mutuncin ku za ku yi mutunci eh da ka saurara yau da ka jo ta magana tana tashi daga can wata kusurwa kudu maso gabas hankalin lauyoyinsu ya tashi an kai su kotu an ce a raba ƙasa haba mala wargi ba wuri ya samu ba mutum irena ka kawai eh ai gara kudan far kudan har sai a daidaita ba haka ba ina zai yi in za a zauna a zauna lafiya da mutunci in ba haka ba a watsi mana kowa ikama gabansa malam da a ce kana wulaƙanta ni idan iya unguwan nan ne kasar mu gara in zauna kasar mu in zauna da mutunci amma ni ba zan karɓi wulaƙanci ba So da Allah bai halice ni a wulaƙanci ba haka kawai mutane su ta wulaƙanta mu yau akwai abin da za ka tashi nema a garin nan idan ba gurin su ba ba za ka same shi ba musamman inyamurai su kadai ke da shi sun rike wannan kasuwancin an haƙura an kyale musu ka zo shagon su kai siyayya ka kawo musu kuɗi su sai da yadda suka ga dama su haɗa kai su ce kaza za su siyar kuma haka za su siyar <coughs> mutane suna yin arziki da mu suna cin mutuncin mu sun zauna wuraren mu ko ina shi yasa da aka yi fira da masana sai aka sa'a wannan masanin ma ba ma ɓangaren mu bane yake daga wani ɓangare ya fito can yake cewa inyamurai da suke arewa sun kai kusan miliyan ashirin ko fiye ma da haka a lokacin da kwata-kwata 'yan arewa ba miliyan ɗaya a yankin inyamurai ko eh, miliyan ɗaya ba su kai ba yamara su kai ta ina ma a ina suke haka kuma wancan yankin yankin yankin su ma yarbawa ba su a can kuna gane misalin ba su a wancan yankin sannan kuma nyamuran da ke yankin yarbawa nan ma sun kai miliyan ashirin din ko kusa da haka yanzu wane ne watsatse waye watsu ya watsi bai yiwa ka zo kana zagin mutane kana cin mutuncinsu ba zai yiwu ba haka kullum abin da muke gaya wa gwamnati ba a zaman lafiya da cin mutuncin wani bai yiwuwa to idan fa aka ce yau an ci mutuncin mutum gobe an ci mutuncin shi gwamnati ba ta ɗau wani matakin da ya dace ba to yana mai tabbatar ma ɗayan ma zai rama wata rana ko za a samu matsala inda ba a so a je malam za a je wajen don haka sai an gyara wannan sahabi ni ko nan na rufe littafin nan ina ganin wannan kaɗai ya isa mutum je tunani eh ni ba gayyato ni ba ne gayyato ni kuka yi cewa in zo mu zauna idan kun yarda a yadda kuka ganni a yi zama in ba ku yarda ba in koma faƙalar rustub sai babban ya ce izanu lahu ku ba shi izini mu muke da bukata ku ba shi izini e wa'annan mutanen lokacin da suka zo sulhu bai kamata a yi saurin sulhu da su ba lokacin da aka ƙi kai musu wake da abinci in suka je wajen wannan ce a'a magana ba ta hannuna ku je wajen wani. eh abin ya tafi a haka a samu a samu wata shida ina gaya maka wannan ana yin abu ne da gaske kafin ya tasiri a nuna maka sa ce an saya miliyan ɗaya da rabi ba a siyar ba sa kwara ɗaya ba wani son kirki ba to amma ina mun riga mu mai da kanmu makaskanta sun rena mu muka mai da kanmu makaskanta kuma ba abin da ya jawo mana sai rena jagoranci eh? babu wani mutum da ya isa da mu babu shi guda ɗaya wanda ya isa da mu hatta dattijan arewan nan to dai mun rena su eh, a lokacin da suke ta fafutuka a samu wannan gwamnati duk muna madalla da su da aka zo ana kurakurai suka ce ana kurakurai sai aka ce adawa suke da shugabancin suna adawa wani irin tunani ne wannan kenan in sun gaba daidai ba su bari kuma inda za su gaba daidai ba su bari me za a koma ana faɗi sake buɗe baki za a ce sun gaba daidai ba kuma sun bari wasu irin mutane ne mu wasu irin al'umma ne mu kuma yadda suka faɗa ɗin ba daidai ake ba ka nuna inda ake daidan in daidai dan ake sai dai in baka san daidai ba barnar da aka ka duba lokacin obasanjo ya kirkiro mana mura tsuntsaye kai ba yadda bai karya mu ba karya mu yayi amma namu a ba su dama shekara ɗaya bayan ɗaya su shekara biyar shida ka laliba ka gaba abin da suka aiwatar manyan abin da ya damu ka ce ka dauki abin da ya dame mu bari mana mai baro baro maganan janyo ruwan nan da ake mana gori akan ruwa ko ba haka ba maganan janyo ruwa don Allah ba mu samu daman da za mu janyo ruwan nan ba eh sai dai ka ce Allah ya ji kan wancan da ya mutu mai so ya janyo ruwan mai yi da gaske mai zuciya mai son gidansu dan arziki Allah ya gafarta masa ko ku gane ba da aka zo aka ce a wutar lantarki wanda aka ba aikin wutar lantarkin shi zai ya gina wani gida ba gidansu bai yi ba sai aka ɗauko ɗan gidan aka ba shi ma bai ba kuku da gani ba wutar lantarkin ƙarshe kuɗin ma babu to wai a bar mu ma mu zauna lafiya sai aka sake mana yunwa wannan ba abin dariya ba ne aka sake wa al'umma yunwa shi ana wayo yunwa wayo yunwa sai ga rashin tsaro ko ina rashin tsaro ko ina sun dai kana bibiya kullum sai ka ji an tada kauye musamman sokoto a yanzu sokoto aka tasa gaba an tada kawai yau gobe an tada ji ba an tada kawai anya aka ci gaba ba za mu kare ba haka ba ake yanzu sai dai a ce wai an yi tir da wannan aikin wa ya sa ka tir an ce maka ana tir ne saboda Allah jama'a shin mu ne farin kaya za mu je mu yi yakin eh tambaya ce idan mu za mu shirya mu tafi wallahi wallahi jama'a in aka taru aka yi kukan kura a kewaye dajin gaba ɗaya a shige shi wallahi za a iya rana ɗaya wanda Allah ya sa zai dawo ya dawo ya zauna lafiya ya rayu cikin aminci sanarwa kawai za mu ce duk wanda suke Nijar su danno kawai wanda suke nan su danno haɗu a tsakiya ka gani kai wani ma dajin ba zai samu inda zai sa kafa ba amma wannan wulakanci ina kuma ana kallo ana kallo to wannan yanayi za su ce mun ba ku dama har shekara nawa shekara takwas wallahi malam ba za su yi shekara takwas ba sai sun wa kansu wani abu na a zo a gani a waye gari wai za a wadatar da wasu jihohi da wutar lantarki ya a fara da Legas. a ƙwarayin yana da gaskiya ya fara da su kuma da su ya fara ina gaya maka lokacin wancan fa ya fara da su ya gina ya ba su wuta wadatatta kamfanin suka tashi mu kuma mu suka mutu yanzu ba ture ko mai sa hannun jari ya zo ga inda wuta take ga inda ba wuta kai don allah ina raka. akwai mai hankalin da zai je inda ba wutar lantarki ya kafa kamfani ya dogar da diesel a ce duk abin da aka ba ku kuma kusan ba kusan zafin al'ummar ku ba kuma wai haka ku zo ku ɗauko mutane nan yadda ka san mu wasu awakin ku ne da kuke da kuke kiwo duk wanda kuka ɗauko shi za mu yi al'amura da kuke gani wallahi suna aifin karfin mu a ƙasar nan Allah ya gyara zukatanmu tsakani ga Allah jama'a akwai matsala a ƙasa akwai wannan kashe-kashen da kuke gani to kullum ƙaruwa yake yi sai dai idan ba ka wannan yankuna to baka san abin da ake ba amma jama'a suna ji a jikinsu a waɗannan yankuna Allah ya zaunar da mu lafiya to mu koma kan wannan yanzu an ba shi izini ya shigo fada akan me akan sharaɗinsa shine karatun da nake yi akan yadda ya ga dama ba a isa a tilasta mashi ba eh to kaji fa aqbala kai ga ma sauran aiki a shi fa aqbala ya tawakkau ala rumhihi haka ya taho yana ainihin menene yake cewa yana dogara mashinsa wannan shimfiɗa mai tsada idan ya ɗaga mashi sai ya sauke a kai kamar yana dogara sanda sai ya keta shi wannan barna ce kuma banna ba gyara ne eh faukan namarik akan wannan ainihin wato filillika wannan filillika na alfarma duk sai da ya yaga su faka raka ha mafi yawa ya lalata su yanzu don Allah mai yayi awa ce wannan duniyar banza ce sai ke ce wannan duniyar banza ce duniya ba ta da daraja ya kekketa ya lalata musu wannan duniyar faƙala lahu aka ce ma a biko. ba mu labari me ya kawo ku nan faqala ya ce Allahu ibta'afana mu Allah ne ya aiko mu yan aikin Allah ne nukhrija man sha'a min ibadatil ibad ila ibadatillah mu fitar da wanda Allah ya so daga bautar mutane daga bautar bayi zuwa ga bautar ubangijin bayi bautar da mutane mugun abu ne ko ta wace hanya ana ganewa za mu fitar da mutane daga bautar bayi zuwa ga bautar ubangijin bayi wa min diƙin duniya ila siyatiha mu fidda su daga kuncin duniya da bautata wa duniya zuwa ga yalwatta wa min jauril adiyan mu fidda su daga zaluncin addinai addini izo da zalunci ba ka gane haka sai ka karanta gado a bible sai ka san mugunta ce wannan kawai karara kawai wa min jawril adiya daga zalincin addinai ila adilil islam zuwa ga adalcin musulunci to zan iya yin gaba kuma zan iya tsayawa eh, a kudin da za a yi eh, ya kamata ka yi karatu saboda uzuri don kusan yau ne dan fara fita kwana biyu yanayin mun je da yanayin yake insha Allah za mu tsaya anan